يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama a yau 18 ga watan ɗaya watan muharram shekara ta 1437 eh, da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da ranar 19 ga watan goma shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na ƙarshe a babi na goma babin fil mubadarati ilal khairat kuma shi ne hadisi na 94 wasu nasu kuma za su ga 95 daga farkon littafin riyadu salihin zuwa nan anhu abin nufi an karɓo daga sahabin annabi abu huraira radiyallahu anhu allah yarda da shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala yau khaybar abu hurairah ya ce hakika manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce a ranar yakin khaibar na hadhihi rayata rajulan yuhibbu allaha wa rasula zan ba tabbas haƙiƙa zan bayar da wannan tuta ga wani mutum wanda yake san allah da manzansa yaftahu Allahu ala yadai Allah zai ba da buɗi na garin khaibar a hannun wannan bawa a hannun wannan mutum da zan bai wa tuta qala umaru radiyallahu an sahabin annabi umar Allah ya yarda da shi ya ce ma ahabbtu al-imarata illa yawma idin tunda nake ban taɓa ƙaunatar shugabanci ba da jagorancin al'umma sai a wannan rana fata sawartu laha sai na ɗaukantu na wato ainihin sa rai na yi fata ga wannan matsayi da shugabanci na danka tuta a hannun wanda allah zai buɗe garin khaibar a hannunsa bawan da yake son allah da manzansa raja'a an uda alaha don fatan a kiraye ni a ce ga tutan nan kai ne wanda allah zai buɗe garin khaibar a hannunka fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da lokacin ba da tuta yayi sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kirayi sahabinsa Aliyu dan Abi Talib fa a'atahu iyyaha sai ya ba shi wannan tuta wa qala kuma ya ce da shi imshi wala taltafit ka tafi kada ka yi wani waiwaye hatta yaftahi Allahu alai har Allah subhanahu ya buɗe na wannan gari na khaibar a hannunka fasara aliyu shai'an sai sahaban annabi sayyidina ali ya tafi ɗan taƙi kaɗan thumma waƙafa sannan sai ya ja ya tsaya walam yaltafit bai yi waiwaye ba fasaraha sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya rasulallah ya ce ya manzan allah alama za uqatilun nas akan me zan yaƙi mutane قال قاتلهم حتى يشهدوا أن Ya ce ka الله su a kan. har sai ka ga sun shaida sun tabbatar zuci da harshe daga bai babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa anna muhammadar rasulullah ka yaƙe su akan sai sun tabbatar haƙiƙa annabi muhammad manzan Allah ne fa'iza fa'alu zalika idan suka aikata haka faƙad mana'u kadima ahu tabbas haƙiƙa sun hana ka taɓa musu jini domin bai halatta a zubar da jinin wanda ya shaida babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzan Allah ne wa amwalahum sun hana ka taɓa dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai dai da haƙƙin da ya cancanci a taɓa rayukansu ko dukiyoyin nasu bisa tsarin shari'ar musulmi wa hisabuhum ala Allah sakamakonsu kuma na ga Allah maɗaukaki rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi lafazin fata sawartu da ya zo a cikin hadisin malam imamun nawa ya ce huwa bisinil muhmala ana karanta shi ne da sin sin wacce ba ta da ɗigo 'yar uwashin shin kenan mai ɗigo ai wa thabata mutatalli'an abin nufi umar ya tabbata yana mai sa rai da tsinkaye da dokantuwa da a ce an mika tuta a hannunsa don ya zama shine bawan nan da manzo ya ce yana son allah da manzansa da allah zai buɗe garin haibar a hannunsa wannan hadisi da ke gabanmu idan kana so ka ƙara samun sa filla-filla daki-daki ya daɗa fito maka garai to akwai buƙatar ka goya da ruwayar da aka karɓo daga sahabin annabi sahal ɗan sa'ad radiyallahu anhu allah ya yarda da shi shi ma ga abin da yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر حقيقة من زن الله سيرا دا أمنشن الله استبت أغريش ياتي أرانا رياك خيبر لأؤتين الراية غدا tabbas haƙiƙa gobe zan bayar da tuta ga rajulan wani mutum yuhibbullaha wa rasula mutumin da zan ba wa tutar yana san Allah da manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasulu kuma Allah da manzansa ma suna sa ruwayan mu ta faɗa ka ba ta faɗa ba ba ta zo da cewar gobe zai bayar da tutar ba ko ya dace zai bayar da tutar jibi ne gata ne wanda sai ta ce a gobe ne a ran da yake faɗa yake cewa gobe zai bayar ko sannan ruwa da muka karanto tana cewa shi wannan mutum da za a bai wa tuta mai san allah da manzo ba ta ƙara da cewa allah da manzo ma suna son sa ba ko sai wannan ta da fito da cewar bayan shi mai ƙaunar allah da manzo ne to allah da manzo ma suna ƙaunarsa yaftahu Allahu ala yadai Allah zai ba da buɗi na cin nasarar buɗe garin khaibar a hannun wannan bawa da zan bai wa tuta fabatan nasu ya dukuna lailatahu sai mutane ma'ana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwana cikin wannan dare suna ta kukkutsawa da tattaunawa ayyuhum yu'taha waye cikinsu za a ɗauki tutan nan a danƙawa kowa so yake a ce shi ne amma muka kalli ruwayar mu tana gaya mana umar a wannan rana ne da aka ce gobe za a bayar da tuta ga mutumin da yake kaunar allah da manzo allah da manzo suke kaunarsa ce sai a wannan rana ya taɓa jin yana son shugabanci ko amma a nan sai aka ce sai mutane suka kwana cikin daren suna kutsawa da tattaunawa ma'ana sun cinye darensu da tattaunawar waye za a baiwa wannan tutu kowa kenan ba umar kawai ba fata yake a ce shi ne ayyuhum yutaha wa za a baiwa tutar na cikinsu falamma asbahu da gari ya waye asibatai gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sammakon tafiya gurin manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a ruwayar mu ta faɗa haka haka ta da fito mana wannan da abin da ke kulluhum yarju an yi utaha kowannen su so yake a kira shi a ce shine za a ba tutar kaga ba umar ne kawai ba amma ta umar ta fito fili a waccan ruwa da muka karanta faƙala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan abi talib yake faƙila huwa ya shtaki ainihi sai aka ce ai aliyu bin abi talib ina ce na fama da ciwon ido ido yana damunsa da ciwo ba shi da lafiya in yanzu ne sai ya ce polio ya ci karfinsa ko ciwon idan polio haka yake da suna ko apollo kai ko ashe ba shi ne polion ba apollo ya dame shi fa arsalu ilaihi fa'ata bihi ko fa ya bihi sai manzo ya aika wajen wato aliyu bin abi talib sai aka zo masa da aliyu bin abi talib ah, tunda ido na ciwo ya jagwale kaga fita a tafiya ba ta da sauki in ciwo ya tsanani irin wanda na ido kamar makaho kake zama ba ka son ganin haske ko saboda kaga haske sai ka ji dan kamar zai faɗo sai aka je aka yi wa sai ali jagoranci aka zo masa da shi fa basata fi ainihi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya addu'a ya tofa a idanuwan aliyu biyu wada ala ya yi masa addu'ar allah warkar da shi fa bari sai ya warke nan take ka allam yakun bihi waja kai ka ce bai taɓa yin ciwon ido ba fa'atahu raya sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya miƙa masa tuta umfud ala rislik ice ka tafi kamar da yake a cikin ruwayata imshi ka tafi umfud ka wato yunkura kana mai tafiya ala rislik sannan a hankali hatta tanzila bi sahatihim har ka sauka a farfajiyar garin yahudawan haibar don aiwatar da wato ainihin yaƙi domin ɗaukaka addinin allah da tabbatar da musulunci a ban ƙasa to idan ka je wannan gari nasu sai manzo ce thummad'uhum ilal islam abinda za ka fara yi ka kiraye su zuwa ga musulunci akwai wani a kaga an tsallake kenan ko ko ruwa ba ta zo da wannan ƙarin bayani idan da waccan ka sani ka kiyaye ka riƙe wani ya zo ya ce sai annabi ya ce in ka isa ka kira su akan musulunci sai ka ce kai ka ku kiyaye hadisi ko a ai akwai ruwayar da ta zo da ƙarin bayani ka kiraye su zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haƙƙillahi ta'ala fi ka wato labarta musu ka sanar da su abin da yake tilas a kansu na haƙƙin Allah maɗaukaki a musulunci shine abin da ruwayar mu take faɗa cewar ka yaƙe su akan su shaida babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kuma su tabbatar ni annabi Muhammad manzan Allah shine haƙƙin Allah da na manzan Allah a san haƙƙin Allah na abauta masa a ɗayan tashi da bauta kada a yi tarayya da shi a san haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na a yi masa biyayya da abin za wa Allah za a yi ne gwargwadon yadda manzo ya koyar fa wallahi annabi ce na rantse maka da Allah la an yahdi Allahu bika rajulan wahid Allah ya shirye mutum ɗaya a ta dalilinka da an yi Allah bika rajulan wahidan Allah ya shirye mutum ɗaya a ta dalilinka khairun laka min humurin ni'am shi ne ya fiye maka alkhairi fiye da jajayen raƙuma amale na gani na faɗa wanda suke masu ƙima daraja to wannan ya fi garke-garke na waɗannan raƙuma mutum ɗaya musulunta ta dalilin cewar da aka yi ya dukuna a cikin wannan hadisin da makarantu abinda ake nufi ya ayya kuduna mutane suna ta kutsawa wajen su gano ko su san ko su tattauna kowa za a ba tutar nan shi wannan wato ainihin hadisin wannan ruwayar imam bukhari da muslim sun rawaice shi lafazin da muka karanta na farko imam muslim ya rawaice shi to da muka kalli wannan hadisi sai mu ga wato ani irin abubuwan da ya kunsa na bayanai wanda wato an za su ba mu damar mu fahimce shi kyakkyawar fahimta da farko sahaban hadisi da muka fara karantawa abu huraira allah ya da shi abu huraira shine abdurrahman bin sakhar wasu malaman suka ce sunansa abdullahi bin sakhar saɓani game da sunansa saɓani daban-daban wajen kusan barkatai amma dai mafi ƙarfi a ciki magangan da suke cewa abdulrahman ko abdullah ana masa alkunya da abu huraira ya shahara da ita ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin ƙabilun da ke garin yaman allah ya datar da shi da musulunta a ranar yakin haiba hadisin da ya rawaito ko ya zai rawaito hadisin ranar yakin haibar kuma shi lokacin ma ba musulmi ba ko me zai hana sanar da shi abubuwan da suka wakana ya ilimin su bayan ya musulunta ya kuma haddace har ma ya fi sauran sahabbai rike hadisai ai kowa da irin baiwar da Allah yake masa ko shine mafi yawancin sahabbai wajen ruwayar hadisan manzo sallallahu alaihi sallama ba sama da shi ya rawaici ya kiyaye hadisan manzo hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu allah ya masa matsayin zama mai fatawa mai amsa ga duk tambayoyin da ake zuwa da su musamman wanda suke da tsaurin ba kowa yake iya amsawa ba a lokacin halifancin umar allah ya yarda da su gaba daya allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 59 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an binne shi a makabartar baƙi da ke garin madina allah ya gafarta masa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala yau khaybar hakika manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi a ranar yakin khaibar ya ce sai aka ce yau khaybar ranar khaibar me ake nufi da haka ai yau ghazwati khaibar. ai ranar yakin khaibar shi ake ne. ya ce mai la'uɗiyan na hadihin rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasula yaftahu Allah ala yadai tabbas hakika zan bayar da wannan tuta ga wani mutum da yake son Allah da manzansa kuma Allah zai buɗe garin khaibar a hannunsa to mun ji cewar manzo da ya faɗi wannan magana na zai bayar da tuta ya faɗe ta ne a ranar da ya faɗa ya ce sai gobe zai bayar da tutar ba a ranar ba ko to shine sai malamai suke cewa yakin khaibar ya kasance a ranar wato ani a shekara kai ta bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dudu bai fi saura shekara uku manzo ya bar duniya ba kuma khaibar gari ne da yake ɗauke da yahudawa makil waɗanda suna zaune a wannan gari na khaibar a arewacin garin madina a arewacin garin madina ta shiyar sham to a wannan gari na khaibar manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wato ainihin sulhu da su yahudawan khaibar akan cewar duk abin da suka mallaka na gonaki idan sun noma za su yi amfani da rabinsa a matsayin nasu za su ba wa musulunci da musulmai rabi a matsayin wato anin wani haraji ko wani nauyi da aka dora musu na suna ƙarƙashin daular musulunci a basu su yi abin da suke kai kuma ba za su yaƙi musulmi ba ko su taimaka a yaƙe su saboda haka wannan gari na khaibar a ranar tafiya buɗe shi to shi da wato ainihin manzo yake cewa kafin washe garin da za a tafi yakin yake cewa zai bayar da tuta ga mutumin da yake ƙaunar allah da manzansa kuma allah da manzansa ba suke ƙaunarsa ice ce raya tuta zai bayar shi ne malamai suke cewa eh da ake cewa tuta raya ita ce tutar da jagoran mayaka ike riƙewa kwamanda na yaƙi shi ake wa tuta ko wani wanda ake jin jigo ne a yaƙi shi ake baiwa tuta ya riƙe ta a matsayin alama da za ta riƙa kaɗawa jama'ar da suke biye da shi suke tare da shi zama ta zama musu duk inda suka ganta su wato tattara kansu a wannan tsakani a wannan tsoki da su yake don karɓar umarnin za su karɓa da gare shi don ba da kariya ga wanda yake ɗauke da wannan tuta kada tuta su ta je ƙasa zuwan tuta su ƙasa alama na cewar an ci ƙarfinsu to ta ke cewa raya to wannan sai ya sa malamai suke cewa to lallai a tsari na addinin musulunci ba a bayar da tuta ga rago sai jajirtacci jarimi sadauki tsayayye mara tsoro da fargaba shi ya cancanci rikon tuta ba rikon rago ba ce kuma haka sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da aka kashe wato ainihin ja'far bin abi talib da abdullahi bin rawaha in ban manta ba mutum da ya wato ainihin kusan uku suna rike da tuta a datsewa mutum hannu ya sauya da ɗayan da ba a datse ya rike tutar ba za ta faɗi ba bayan jini ya ci ƙarfinsa ya kai ga zai faɗi kantaje ƙasa kuma wani ya wabta ya riƙe shi ma a far masa a sare shi kafin ta je ƙasa wani kuma ya wabta ya riƙe haka sahaba a su a filin yaƙi filin daga amma mu yanzu koya aka ce wani mai katuwar mota ya takale da fiya wata ta ba da tab haba sai ga ana rige-rige shiga kofa tsoro ya ci karfin to ce zan bayar da wannan tuta ga mutumin da yake kaunar allah da manzansa allah da manzo suke kaunarsa sai wannan hadisi yake sanar da mutuwar ana ba da tuta ne ga jarin jajirtacce da kakke tsayayye sannan bayan haka har wa yau malamai suke cewa wannan hadisi yana da sanar da mu cewa sahabin annabi aliyu bin abi talib sahabi ne mai daraja da kima da matsayi da ɗaukaka domin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa shaida cewar shi mai ƙaunar allah da manzo kamar yadda ya tabbatar da cewa Allah da manzo suna ƙaunarsa ala inna auliya Allah ke eh waliyin Allah wanda Allah yake so yake ƙaunarsa shi ma kuma yake son Allah yake ƙaunarsa wannan ba ƙaramin matsayi bane da Allah yiwa Ali Aliyu bin Abi Talib sannan bayan haka da manzo yake cewa Allah zai buɗe garin khaibar a hannunsa a ƙarƙashin jagorancinsa malamai suka ce nan akwai bayanin mu'jiza daga cikin mu'jizozin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na tun yaƙi ba a riga an yi shi ba yake magana za a yi nasara a yaki ko wannan baya cikin abin da ake cewa sanin gaibu a ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya kadaita da sanin me zai faru gobe idan ya sanar da wani manzo daga cikin manzanninsa wannan abin ya fita daga taskar gaibin da ubangiji kadai ya kadaita da sani ya sanar da wani manzo daga cikin manzanninsa don hakan ya zama mu'jiza gagara koyo ga wannan annabin ko manzan waɗanda kuma suka yi ilimin sanin wannan abin da manzo ya faɗa su kuma su zama malamai masu ilimin sanin abin da ya zo na wahayi daga manzo sallallahu alaihi a daidai lokacin da manzo ya faɗi wannan allah zai ba da buɗi na cin nasara a wannan buɗe garin khaibar da za a yi abin da ya faɗa mu'jiza ce Allah ya sanar da shi abin da bai sanar da sauran bayi ba don hakan ya zama gagara koyo don ba wanda ya sai faɗa haka in ba irinsa ɗin ba su da suka san ya faɗa suka yi ilimin sanin za a ci nasarar Allah kai mu gobe a tafiya yakin da za a yi sun sami ilimi abinda ake cewa ilimi ka san ƙala Allahu ƙala rasulu duk sauran ilimi ba wannan ba 'yan rakiya ne abin muka watsar yanzu wanda ya san alkur'ani ya ci a ciki iya hadisai ya goge a ciki alaramma ustaz ana kallau ana fada ana ganin wani sama-sama amma aka ce a aiwa na dakta ne a physics a biology a chemistry sai ka jana jin cewa a ai haba ya kai ko bare ma ce profesa ne nan duk tunanin mai tafi nan duk hankali mai kuma ilimin sana'a ne sai ƙari zama daktansa ya ƙari gogewarsa da profesancinsa yi binciken ya gama kaf ibada magani ciwo kamar haukata shaki masanin maganin gargajiya a soro ko a kan titi ya ba da maganin naira biyar ko ce kawo ishirin kulla masa leda ka tafi ka sha kuma sati ɗaya zuwa biyu kamar baka taɓa yin ciwon ba ko sau nawa aka ya fi a kirga to saboda haka wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewar za a ci nasara a yaƙi tun ma ba a je yaƙi ba ilimin gaibu ba ba a cewa ya san gaibu don ubangiji ya kira wannan abin daga abin da ya kaɗaita saninsa ya sanar da shi shi ma kuma ya gaya wa al'ummarsa ƙala umar umar radiyallahu anhu allah ya da shi ya ce ma a hababtul imarata illa yau ma'idin tunda da nake ban taɓa ƙaunatar in zama na so a ban jagoranci ko in shugabanci ba sai a wannan ranar fata sawartu laha sai na ɗokantu na afu na wato ainihin sa bege da fata na in samu wannan wato ainihin daraja da matsayi raja an a alaha bisa ina mai fatan a kira ni a ce ga tutar nan kai ne mai kauna allah nan da manzo wanda allah zai ba da buɗin garin khaibar a hannun a daidai wannan gaba sai malamai suke cewa wannan hadisi a wannan gaba yana sanar da mu cewar ashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da kyamar shugabanci saboda nauyin da shugabanci yake da shi saboda matsalar da jagoranci take da shi don manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga ɗaya daga cikin sabansa yake cewa ka kiyayi shugabanci domin shugabanci wulaƙanta ne da dana sani a ranar alkiyama kuma manzo ya nuna cewar idan baka nemi shugabanci ba Allah ya nufe ka da samunsa aka ga ka cancanta ka dace aka zo aka danka maka to Allah zai taimake ka akai idan ka damu da sai ka yi ka cuza kai ka nema sai ya bakka da abin kuma ya kama ka da laifinsa to wannan yasa sahabbai suke baya-baya da al'amarin shugabanci to umar yake cewa bai taba jin yana kaunar a ce shi shugaba ne a bashi jagoranci ba sai ranar da manzo ice zai ba da tutar nan ga bawan da yake kaunar allah da manzo kuma za a buɗe garin khaibar a hannunsa shine sai malamai suka ce ba laifi idan bawa ya kaunaci wani abin alkhairi da alkhairinsa ya fito fili ya bayyana gare shi to amma me ƙaunata daban cusa kai sai ka yi fa daban an fahimta ko yawwa ka ƙaunaci wannan alkhairi ka so a ce kai kake shugabantar jama'a a wannan sashi a wannan area saboda ka ga abubuwan alkhairin da jama'a suke bukata kuma da dama da suke shugabanci hankalinsu baya kan wannan abu in kai wannan fatan ba laifi ba daidai yake da kayi fasta ka liƙa ka raba kuɗi ga wasu su je suna sai kayi ba ko wannan dina na cewa eh to ka damu da sai kayi har ka ɗauki matakan nema an fahimta ko sai ya ƙaunaci a cewa to an ya shugabanci a wannan saboda maganar manzo da ta yi nuni akan alkhairan da ke tattare da wanda za a bai wato فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kirayi sahabinsa annabi sahabinsa Aliyu dan Abi Talib a matsayin shine wanda zai baiwa tuta shine wanda ya dace da wannan wato sufa ta mai kaunar Allah da manzo da kuma buɗi za a bayar a hannunsa to lafazin da muka karanto na ruwayar hadisin wato alin sahal bin sa'ad ina cewa sai annabi ya ce ina ali ko ina aliyu dan abi dalibi yake sai aka ce ai yana ce yana fama da ciwon ido fa arsalu ilaihi fa utiya bi sai suka aika wa sayyidina ali aka zo da shi wannan yake nuna sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane ne da ba su da kyashin alkhairin da wani ya samu ba su ba tunda suka ji an ce ina ali yake ai amsa ta kare ta fito fili mutumin nan da ba a faɗa ba ali ne ko ai yana can yana fama da ciwon ido wani sai rika tunanin ce to ko za a musanya da wani ko in yanzu ne sai ka dana ta ai maza Allah tun da baya nan sai kuma a yi shiru wato kai ko <laughs> sai suka aika a je a zo da sayan na'ali tunda Allah ya bashi Allah ya taya Allah ya taya ruku Allah ya sa a yi nasara ko to haka musulmi ya kamata ya ga abu ya taso ana tunanin wane kowa ne wane kowa ne sai aka ce wane ku tashi addu'a taimake shi wata ran kuma kai za a ce ba shi ba shi ma ya taimaka maka ma yanzu a ba haka ba aka ce wane addu'a shi ke ya za mu ba shi matsala a ce bai iya ba saboda in gaba zaɓe ya zo a warkatar da shi ni in yi ko wannan duk barin koyarwa addini su take kara amma in ana kan turbar musulunci dan uwanka musulmi wani abu ya same shi na jagoranci to ta yashi Allah ya fidda kai lafiya da addu'a da taimako da shawara da nasiha da sauransu har suka je suka tura aka zo su sayin da aji fa basaqa fi ainihi wa da'a lahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya masa tofi a ido ya yi masa addu'a bari sai ya warke sai malamai suke cewa nan kuma akwai mu'ujiza ta biyu ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a aikace wacce mu'ujizarsa ta magana zan ba da tuta gobe ga wani mutum da yake kaunar Allah da manzansa zama a samu nasarar yaƙi a jagorancin da su mu'ujiza ce ta bayani ta magana sai ga wata mu'jiza kuma ta aiki an zo da sai na ali ido na ciwo ya jagwale ya roƙi allah ya tofa wa idan nan take sai ya warke ai yanzu da ake da likitoci a ba daga sun yi aikin ido ake tashi a tafi ba ko maka da ake da shi asibitin makka sai ka kwana a ce da kai to tun da an yi aiki ban da ruku da sujada sai ido ya samu ya zauna daram tukuna in ka yi karatun ka yi nuni da ka yau sallar ta nuni za ta marasa lafiya za ko ta shi nan take ito fiye tofa idan ɗab ciwo ya tafi wannan mu'jiza ce wani ke cewa kaji likitan likitoci maulana muftari ko kewa ya eh, likitan likitoci na likita zai iya wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ka allam yakun bihi waja kai ka ce bai taɓa yin ciwo ba wannan ma yake da fito da mu'jiza fili dan yanzu aka maka aikin ido ko ka warke ka samu idan idan ya dan sake dishi dishi aka ji aka suna haska su ce ai an taɓa maka aiki ko sai da ji a da addu'a a yi haƙuri ko to haka suka san sun yi wa idan aiki bai gama warkewa bai koma irin yadda yake da ba an da ya ci nasarar wasu abubuwa an dan yaki ce wani abu amma bai koma yadda yake to shi wannan kamar bai taɓa ciwo ba. fa'atahu raya sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba shi tuta. to wannan gaba sai take sanar da mu cewa ya halatta ina daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da shi tofi bayan addu'a a gabar da bata da lafiya don fatan a samu sauki ko in ka rike wannan hadisin ya ishe ka dalili idan ɗanka yana fama da ciwon ido ka karanta fatiha da manzo yake cewa ayar surar rukuya ce karanta an kaje karshe ka tofa wa idan ko kai ba a warke nan take ba haka kwana biyu uku ido ya washe ai an ci nasara kai ai dama ba manzo ba in shi manzo an wanke an warke nan take to kan an samu kwana biyu uku a kokarin kayi kwaikwayo da koyi da manzo wannan daidai ne ai kai dama ba shi ba ne so da haka kaga wannan hujja ce da dalili idan gaba na ciwo a karanta wata addu'a a tofa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake karanta qul huwallahu falaki da nasi duk ya tofa hannunsa ya shafa wa inda hannunsa zai kai a jikinsa zai samu kariya da tsaro daga cutar shaidanu ko ta dabba to wannan duk dalilai ne daga cikin dalilin suke shar'anta mana cewar ana iya yin tofi bayan yin addu'a ko karanta wata aya ko addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan wata cuta daga cikin cututtuka sabanin yanzu da bincike na yayi na zamani in ka karanta ka tofa sai rika tunanin cewa wai yanka ma akwai wata cuta a ciki akwai barriers zai iya daukan cuta ko ba haka wani to duk abin da ya zo na dalilin na maganin tabbas yanke daga wahayi da sai a tarkata a zubar saboda ga masu kayan aiki shi yake da microscope wanda ba haka abin ya kamata ya zama mana e baiwa ce Allah ya musu ilimi ne Allah ya ba su a aiki da shi a mora abin da za a mora amma wannan ba nuna cewa a watsar da wanda shari'a ta zo da shi a wance kale da shi a ce shi wannan ba komai ba ne wannan ku ne tabbas yaushe likitancin ma ya kai yadda ya kai yanzu shekara nawa da ba a ciwo ba a magani sai yanzu amma sai ga wanda yake irin wannan ma da wani abu zai tsautsaye zai faru e, maganin a dan samu wata matsala ko a maganin da ya shi bayar a balle da gudawa sai ka ji an zuwa cikume shi ai dama mai maganin islamic chemist ba a kan bincike suka tsora abin nasu ba kaza kaza ka amma su sai su baka magani ka dare ai wannan likita ne ruwa ta sha ko to ba haka ya kamata kamata ce mu zama adalai tabbas akwai kuma 'yan a caɓa 'yan a rubta da su kuma ba ayab bace ba hadisin ba ne tsatsabe-tsatsabe ne amma su ma da a matsayin 'yan islamic chemist a in wannan ne aka masa ba daɗi daidai ne to da ai dama cutarwa yake ya shiga rigar addinin musulunci da islamic chemist ne yana cutarwa amma akwai wanda suka san abin suke bisa tsari bisa shari'a ba abin a watsar da abin da suke mana a ce su ba su iya ba saboda haka wani hadisi ke sanar da mu shar'anci da halaccin a karanta addu'a a tofa wa gurin da yake ciwo dan a samu kamar yadda za ka iya karanta ka tofa a ruwa ai dai tofin ne ko a sha shiga ciki je ya warkar da abin da yake tunda yan ka tofa iya abin da yake gangar jiki na fili za ka tofa ko to shi ya ce a ciki yake jin ciwon karanta ka tofa masa ba shi ya sha ya halatta an fahimta ku eh. fa atahu raya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayu sannan ali wannan tuta fa ya ce da shi unfut ala rislik ka tafi a hankali hatta tanzila bi sahati hakka isa zuwa ga filin farfajiyar garin garinsu tun mad'uhum ilal islam sannan ka kira shi zuwa ga musulunci sai malamai suka ce ashe kafin a fara yaƙar waɗanda ba musulmi ba sai an fara tallata musu musulunci ko shi ne farko abin da ya kamata a tallata musu addinin musulunci suka karba to magana ta ta a yaƙe su in suka tubure ba za a yi musuluncin ba kuma da mu da ku ba shiri a to yanzu za mu ga bayan ku sai a kaura yaki wa akhbirhum bima yajibu alaihim kuma ka sanar da su abin da yake tilas a kansu min haƙƙin lahi ta'ala na haƙƙin Allah madauka wanda sai ke duk abin za ka koyar na ilimi ba sama da ka fara sanar da haƙƙin Allah duk abin za ka ɗora wani a kansa a addinin musulunci abin da yake gaba na farko shine a sanar da shi haƙƙin Allah tur ubangiji da ya ba ya yi su don su bauta masa kuma su kaɗaita tashi da bauta daidai da koyarwar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a samu wannan haƙƙi a dandaka wannan su fahimci me bautar allah ya ake yi me haƙƙin allah ya za a ba da shi shine kula a duk ilimin da zaka bawa dan adam duk ilimin da zaka bawa bayi ba sama da shi wanda sai ke cewa ashe a tsari na koyarwa da ilimi ana kalla abin da ya fi mahimmanci a fara gina mutum aka sannan sai a goya da wanda bai kai shi sai kuma a goya da wanda bai kai shi sai a goya da wanda bai kai shi saɓani yadda yanzu muke sai waƙe-waƙe tili daga wannan waƙa a faɗa wannan daga wannan waƙa a faɗa wannan daga wannan amma an ka zo kana neman hadda ƙur'ani na babu a dai sauka a yi biki saboda wannan za a ci rago a kira jama'a ya gangami a tara 'yan bijilin ko a to ba shine abin da ya kamata me ya wajibi magabatan me suka sahabbai zo su koyi aya goma su haddace su fahimci ma'anar ta su yi aiki da ita su dawo a ƙara musu goma na abubuwan da suke muhimmai a ba su ilimin sanin addinin Allah babu kuma ba mu da sama da kundin alkur'ani to ashe kafin a yi ta faman damuwa da ko da wasu abubuwa can a ɗauki ƙur'ani littafin allah a dasa yaro a a dasa ɗalibi a shine mafificin ilimi san hadisan manzo sai a goya da kuma wasu abubuwan za su taimaka a rayu cikin tsari da dabara da wayo da sanin ya kamata so da haka to a lafazin kuma da makaranta ya ce to in kaje da yake ce itafi kada ya tsaya har sai ya je filin garin sai ya isa khaibar sai ake gaya mana cewa da sai Ali ya fara tafiya yar tafiya kaɗan sai ya tsaya sai ɗaga murya ce ya manzan Allah a kan me zan yaƙe su ko malamai suka hadisin ya ce bai waiwayo ba saboda ai manzo da ya ce da shi tafi sai ce da shi kada ka waiwayo har sai ka isa gar sai malamai suka ce wannan yake nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke da bibiyar abin da manzo ya gaya musu kam sau da kam kuma cewa da aka kada waiwayo malamai suka ce zai iya daukan kada ya waiwayo ma'ana kada ya juyo daga inda ya sa gaba ai shi ma waiwaye zai kuma ya daukan kada ya waiwayo kada ya juyar da kansa yi waiwaye sai ya fahimci wannan domin shine asalin kalmar waiwayen an ce abin da waiwaye take tafiya to wanda bai maka wannan ba na kayya waiwayo ya kuma zai maka wancan na ya juye baro filin yaki bayan ya san cewar laifi ne an fahimta ko to ne ke cewar haka ake so musulmi zama mai gaggawar aiki da allah ya ce annabi ya ce kuma ya tafi akan wannan fahimta ya rike kakaf to haka sai na aliyu haka kuma ya kamata ku yi zama lalle ko da musulmi ya kasance ya zama mai riko da abin da manzo ya ce a yi bi shi sau da kafa da haka sai na aliyu bai waiwayo ba sai ya kwammace bari ya daga murya da karfi manzo ya ji sakon abin da yake so ya faɗa ya ba shi amsa da zai ci gaba ya dora a kai shi sa malam imam nawawi ya kawo wannan hadisi a babin gaggawar aikata aikin alkhairi ko ga ali yanzu aka ce da shi tafi kakka waiwayo kuma yanzu buƙatar isami ƙarin bayani ta taso amma bai waiwayo ba haka ake so musulmi zan mai gaggawar bin allah ce annabi ya ce haka ake so da manzo ya ce da su ina ali ce ai yana fama da ciwon ido nan da na sai aka taba ka je aka zo shi tunda bukatar sa kake bar mu zo ma da shi ko gaggawar aiwatar da Allah ya ce annabi ya ce haka ake so musulmi ya tsaya fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am a da ba ita muke tsaka da bayani a kai ko sai manzo ya ce na rantse maka da Allah Allah ya shirye mutum ɗaya tak a ta dalilin kai ya fiye maka alkhairi a ce ka mallaki garke garke na wato jajayen rako wannan sai yake sanar da mu cewa wato saƙon addinin musulunci da isar da shi zuwa ga inda bai isa ba ka dace kai nasara a samu mutum ɗaya karɓa alkhairi ne da ya fi abubuwan amfanin duniya don misali manzo ya mana da jajayen raƙuma da suke su ne ƙoli a dukiya da arziki a wancan lokaci da cewar kada mu rudu da duniya akan neman lahirar wal akhiratu khairul laka laka min al ko wal akhiratu khairul laka min al ula bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abaka lahira ita tafi kada mu rudu da abubuwan duniya kuma mai kira zuwa ga Allah shi ba wai tunin mutane ba ne damuwarsa sai manzo ya ce Allah ya shirya mutum ɗaya ko da kai ya fi maka ka mallaki abubuwan duniya saboda haka ka zo ka zauna ka ce Allah ya ce annabi ya ce a samu mutum ɗaya biyu su saurare ka ya fi a ce sai ka ga tili ba kuma Allah ya ce annabi za ce za ka faɗa a ga nan muna gani inda ka hau duro ka ce abc sai ka ji kawai sowa ko kamar me gudi kamar ya tsage amma ka zo kana karanta aya alkur'ani sai ya zuwa ta duk wanda suke ganka ba su fi hudu ɗaya ba kai kake da nasara ku ne taro ku ne al'umma waɗancan duk yoyoyo ne shirme ne an fahimta ku to haka abubuwan suke tafiya karka fahimta abin da kake ci karka fahimta abin da yake muhimmi a gaban ka damu da shi to sannan bayan haka da yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam akan me zai yaƙi jama'ar khaybar in yaje yake da shi a kansu shaida babu an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai kuma su tabbatar hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sai manzo ya ce idan suka yi haka to sun shiga tsakaninka da taba jininsu sun shiga tsakaninka da taba su ashe bai halatta a yaƙi musulmi a zub da jininsa ko a taɓa dukiyarsa wannan musulunci shine kariyarsa daga azab da jininsa shine kariyarsa daga taɓa dukiyarsa sai manzo yake cewa illa bi haƙƙin islam ko sai dai inda haƙƙin musulunci me haƙƙin musulunci kana musulmi mai da magana tsakaninka da wani tasa ka fusata ka raɗe shi ya faɗi ya mutu aka fanci da ganganci a ciki to za ma kisasi annafsu bin nafs haka Allah ya ce ran da ya kashe wani ran a kashe shi to kana musulmi gashi za a kashe kama ya jawo ka yi laifin da ya cancanci kisa a bisa haƙƙin musulunci an fahimta ko a kana musulmi sai wato ainihin ka taɓa haƙƙin wani na kuɗi to a nan za a zo a sa ka a gaba ce ba shi kudinsa inda ya kai kara sai ka biya ba za a ce don me aka matsa maka sai an karɓi kuɗi a gurinka ba dama ba naka bane haƙƙin wani ko ku a'a bai haƙƙin islam zakka ce take kanka baka bayar ba an kuma san kana da abin zakkar ya kai a fitar da zakka ka ki bayarwa sai kai kawo zakka kuɗinka sai ka bayar ko kana so ko baka so an gane ko to dama mai soma ai ba zai hana ba ko to da ka to tunda ka kibarwa za ka ba tilas dole sai an fitar da wannan kuɗin daga kuɗinka ba za ce ah, to kuya za ku matsa masa kun karba masa kuɗi tunda ya ce ba zai bayar ku rabu da shi wani a ai zakka wajibi ce haƙƙi ne na musulunci sai ya bayar an ba waɗanda suka cancanci a basu ba nasa ba ne an fahimta ko to illa bi haƙƙin islam a ka cire wani gaba ta hannu an ji an yi jiya ya warke aka ce to kai ma an sa ranar cire naka tun da ganganci kai masa shari'a ta tabbatar da gangan kai masa wannan da kai ma Allah kai mu sati mai zuwa za a zuwa cire naka za a tara mutane kowa ya gani saboda kada wani ya sake wannan illa bi haƙƙin islam haƙƙin musulunci ya sa an cire magaba an zubar da jini da haƙƙin musulunci manzo ci gaba cewa to idan aka samu wannan wa hisabuhum ala Allah ta'ala sakayya ta bayi tana ga Allah inda sun karɓi musulunci shikenan binciken wani abu kuma bai taso ba kai abin da ya bayyana a fili shi za ka yi aiki ba kai ba cewa kai ina jin fara da da munafurci suka yi ima suka musulunta ne da munafurci dama ka sa abin da ke cikin zuciya ka sani ba sai karba abin da ya fito fili hukuncin komai nasu filla filla dake dake wannan na Allah karba abin da ya bayyana gare ka a duniya kai aiki ko wanda sai kuma zahirin abin da ya bayyana na jama'a shi ake aiki amma abin da yake a zuci ba ka da amma jahiltar waɗannan abubuwa sai ga mutane suna tafa ma babatu abin da wato zai kai su ya baro su kai wanda ya wannan ina magana imani a tare da wannan ai ba wani imani a tare da shi ba wani imani hada tabbatarwa ba wani imani to ka ba a hankali kada ka je kana kore imanin mai imani kai kuma naka baka sai da za ta kasar. saboda haka wannan hadisi yake sanar da mu cewa musulmi abin da ake so a tsakankanin su mu'amalanci junansu da abin da ya bayyana wani ya bayyana mutumin kirki ne to na kirki ne kaka bata shi wani ya bayyana yana aiki na barna a to a kokarin a tsawata masa a yi masa wa'azi a jawo shi a kuma kubutar da shi amma dai ba maganar kuma a kore masa imani ba tunda abin da ya ba na kore imani ba amma eh a mu'amalance shi gwargwadon yadda yake tunda shi bai zama garai wajen komai da komai ba sai a mu'amalance shi da taka tsantsa to wannan shine abubuwan da wani hadisi ya kunsa kuma ya wato ainihin koyar da mu muka tsakura abin da ya sawwaka a ciki abin da muka da Allah ba mu sa kuskure kuma Allah ya fi haƙi shi kaɗai tafi koko an haɗa shi da wani da wasu da ayat a yaƙi ba a yansu da mutum ɗaya rak shi kwamanda ai shi sa ce zai bayar da tuta ga mutumin da yake kaunar Allah yake kaunar mu Allah da manzo ba suke kaunar sai muka yi magana cewa abinda ake nufi da wannan tuta tuta ce da ake baiwa jagoran kwamandan mayaka ko kenan akwai sauran tare da shi